من فراش زوجها إذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي ina kyautata zaton nan ne wannan yana nuna muhimmancin biyayyar mace ga mijinta hatta a wajen kwanciya babin yana cewa haramu ne ga mace da ki amsa kiran mai gidanta a shimfiɗarsa in ya bukace ta walam ya kula uzurin shari'a sun dai ba ta da wani ƙungiyoyi na shari'a akwai uzurori da yawa shari'a ta gindaya in mace ta samu kanta irinsu tana iya yi wa mijinta bayani don ya zama ala'ayi shi kuma kada ya zama mai taurin kai wajen ƙetare dokar Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana nuna maka muhimmancin biyayya mace ga mijinta ba kuma lallai sai a nan ba a wurare daban-daban yanzu sallallahu alaihi wasallama ya nuna wa mace a duniya banda Allah da manzansa ba wanda ya fi kima da daraja a wajen ta irin mijinta shi ya sa ma manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa da Allah zai ba da dama ya ce in sanya wani yamma wani ɗan adam sujada wajen girmamawa da darajar dawa, da ba wanda zan ce ma wani sujada sai mace ta wuri domin sujada shi ne mafi ƙwaƙolin kaskan da kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake nan ne inda inda bawa ya fi dab da ubangiji ka duba Allah na sama amma sai ya sanya kasa kuma goshin mafi daraja a wajen sai Allah ya sanya hakan shi ne mafi kusanci zuwa gare shi hikima tana wajen Allah subhanahu wa ta'ala wajen tsara komai da komai amma aka ce saboda girman biyayya da ake so mace to mutunta su kai masa sujada to ba zai yi dan adam ne ba wannan dai yana nuna girman biyayya da ya kamata mai fita yi wa kuma tana masa biyayya na fi kulli shai malam ya kun yi ma'afi komai in dai ba sabon Allah a ciki tana biyayya a kanta idan kuskure na iyaye su aurar da mace kuma su rika aikawa da doka na ta ko ta yi mutu wani abu tawawun mijinta na so ko baya yayi magana saboda rashin ilimi da Allah ko kuma isa nuna cewa bai isa ya raba su da yansu ba ko idan ta ce baka isa ka raba ni da iyayena ba da Allah da ya shar'anta aure kuma ta yadda ta yi shi ya shar'anta titi da miji a kan sai dai hakan bai nuna kuma shi ma ya wulaƙanta ko kuma ya rika yin abubuwan da ransu zai ɓaci wajen an ba shi bawa a kan shi Allah ya samu gani yana daga cikin wuraren da ake so mace ta yi wa mijin jirgeya matuƙar ya buƙace ta wani lokaci manzo sallallahu alaihi wasallam yake walau kanat ala tannu kai ko da mace tana kan raƙumi ne a cikin wannan gidan naki haudat mijin da ya kira ta tana iya amsa haka lamarin yana da girma sai mun ce akwai mubarira shari'a wasu abubuwa na shari'a amma al'ada da mata kan yi Allah subhanahu wa ta'ala ce fa'tabilu nisa'a mahi wa la taqrabuhunna hatta yatuhunna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amara Allah Allah ne ba da wannan doka a ce mutum bai jin sha'awa ta zo mata matarsa tana al'ada da kuma ce lallai lallai sai ta amsa mata ko kuma ya jo ba ta da lafiya wanda lallai ya tabbata ba ta da lafiya a likitance yana da kyau ya tausaya mata ji tsoron Allah kada ya cutar da ita akan samu dai abubuwa da dama da shari'a sun tsara idan mace na cikin wannan yanayin yana da kyau ta fahimtar da mijinta da kuma jikoran Allah subhanahu wa ta'ala ita ma wata zai yi ba ta al'adar ta fake da shi da dai makamantan wani wasu kuma akan samu su matsa in sun matsan shi kuma kafara za ta iya hawa kansu dangane da aikata irin wannan ne Allah ya kare malam ya ba mu hadisi daya a cikin wannan babu كان أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تسجد متفق عليه وفي رواية حتى ترجع وانا حديث أبو هريرة رضي الله عنه إقامة نشيدة كما صلى الله عليه وسلم manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan mutum ya kira matarsa zuwa shimfiɗarsa kaga ake yana nuna ba dole bane dan kana da iyali dole ku kwana kullum a shimfiɗa guda shi yasa ke iza da'aha kaga yana nuna wani lokaci za su kwana wuri daban-daban ko da ɗaki ɗaya ne gado biyu ne ko da komar kujera ko da makamanci wannan wani lokaci kuma yakan zama koyaushe nan ne magun kwanciyar na to amma za ku kwance kuma ba ku buƙatar sha'awar juna wani lokaci yakan zo a rayuwa na ma'aurata yi kwanaki yi watanni ma wasu ba da ya buƙaci wani kuma ba wani damuwa a junansu lokaci na yiwuwa hakan ya faru ko ya ne ne zaman dai akwai buƙatar da ya sa ya kira ta kuma ta san cewa ga manufarsa kuma ba ta da wani dalili na shari'a ba abad kuma ta ki to da ta me ya jiyo baya ba ba ta babba ya kwana cikin fushi kaga kenan zai yi wuta kuma ya gamsu da kin bai kwana da fushin ba ga wannan sharadin ya kawo. to da haka zai yi wuta ki kuma shi ya dauki abu ko da wata ba shi haƙuri ba ya dauki matsalar da sauki tunda yau kin ya wata nan ba za ki ki ba ya dauke shi lumana da wasa ba wani tashi hankali domin me yake kawo la'antar shi ne wannan fishin da ya biyo baya shi kuma sai Allah ya dawo masa fanta to sai bai yi fishin ba sai ya shiga tsawon kuwa wal kawimin al ghayb wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muslimin kaga yi abun da yujibu la'ana da ta wayan waye wannan tasbihin nan muna kan shi amma dai a yi ƙoƙarin cikin shi ya biyo bayan ya yi cikin sai shi ya ɗauka yawa iyali ya na yi ciki allah ya la'anci ki to bari juya ni kuma sai kani ya kuma nuna fara'arsa ya kuma nuna yafiyarsa don kada ka fada cikin ne la'anatullah kaga wannan ya nuna daraja da kima na zamantakewan aure gudu tare ne tsira tare ba kin ki ba kin san me ne gona a garka zama haka sai dai timra tabi'a tana iya zamantowa sanadi don jan hakan kai auren don kanka afka zuwa sabon Allah subhanahu wa ta'ala ashe ita ma kira ya kamata ta lura da wannan bangaren daga cewa tun da ka aure ta ka aure ta dan ku mutu da juna ku yi abin da inda a waje kuka yi zai zama muku bala'i isa da manzo sallallahu alaihi wasallam ce mutum ya sami da iyalinsa akwai lada safai suka ce a ah, ya rasulullah mutum ya je biya awar da kuma ya samu lada sai ce a ah, da zai yi da matan wani ba zai samu zuri ya kwarai ce to haka zai samu lada iya da matan shi aure ta awu ne taimakeken ya ne in samu mu tsira gaba daya ke fi kokarin dauke mai sha'awar ta manzo sallallahu alaihi wasallam in ka ga abu abun wata ya ba ka sha'awa to iyalin ta mana ne ko ba gida za ka je ka samu wannan abu Zai dawo kuma da bukatar haka kuma kika hana kin ga ke kin sa cikin biki to amma shi kuma zai iya idfa billahi bi'a karama da abin da ya fi wanda aka ba kyau da ya shiga tsawon muminai bayan Allah na biyu ya kame kuma ya yi afuwa don ya shiga cikin waɗanda Allah yake so wallahu yuhibbul muslimin amma zai iya yi wa ɗabi'a ta sa bai yin ba kuma yana da daman ya yi tunda an masa ma yujibul ghadab domin ba daidai ba ne abin bakin ciki a makashi wanda ya cancanta a gabanin cikin a tare da kai ko ba a ganki ba ana iya ganin sign ana iya ganin alama wannan bai hana afuwa bai hana yafiya bai hana kamewa bai hana juriya wani an masa rasuwa manzo ya zo bai jinsu salawatullahi wa salamu alaihi sai gan shi an da jawa da fara'a sai ce kai hada khalafa al-fitra wanda ya saba wa ɗabi'a ya saba wa ɗabi'ar wanda aka yi mutuwa ba amma dai kan kuma ya zama doka nuna jaza mai tsanani wanda kowa ya ganta sai ya gane kaiwa da lafiya kuwa a su ba a san mumini haka ana san muminin da ko da damuwa ta tare shi ba kowa zai gane ba wannan ya kai kansa zuwa ga Allah Allah ka samu dace sharadi fa ba da gabban ya kwana cikin fiki alaiha a kanta sai Allah ya ɗaukar sa la'anat hal mala'i sai Allah ya sa mala'iku su rika tsine mata hatta tusbih har gari ya waye malamai suka ce ba waye sun alkimiki ba hatta tarji kamar yadda ya zo a wani riwaya mana sai ta dawo ta gamsar da shi ta ba shi haƙuri ta kuma biya masa bukatar kaga nan hatta tusbe ko hatta tafiya har gari ya waye ai ko waye aka ce masa mala'ika wanda bakinsa kullum cikin sarki yake yana tsine wa mutum har gari ya waye ai ba zai so haka ba kuma hatta tafiya Eh, sai ta dawo ba wacce ta jawo jawowa kawai to gani ba a jawowa mai nuna nadama mai nuna ai hakuri mai nuna lumana mai nuna dakatawa kuma ka samu wannan ta wanke wancan laifin duka ta aikata Allah ka sa mu dace Allah ka sa ma matan mu fahimci wannan haka kuma mazan ba su fahimci yadda mu'amalar take Allah ka sa mu dace sannan kuma yana da kyau kamar yadda malamai suka yi bayani in har mace ta san cewa mijinta ba mai fushi ba ne sosai yana da saukin kai duk da zai bukace ta sai ta mai dabara kuma ta san cewa ko da ya yi fushi ta san da za ta shawo kan mijinta bai kamata kuma ta ɗau wannan dabarar ba don ba ita ce manufan auren ba inda shi ne manufa aure sai a kare a taki kullum aiki amma ka ce a yi ta so a yi tsaura da dubin iyaye a dawo nan ku duk ki da suke yi ba za su biya miki wannan bukatar to yayin da Allah ya baki mai ɗauke miki ita kuma to yana da kyau ke ma ki to mai taimaka mata sai ku taimaki juna Allah kuma ya sa albarka a rayuwar aure Allah ya sa mu dace babi na gaba malam ce babu tahrim qawmin mar'a tatawwan wa zawjuha hadirun illa bi idnihi babin da ke nuna haramcin azumin mace na nafila azumin nafila ga mace matukar mijinta yana nan to da izininsa wannan ya danganci masu mata ɗaya irina kar ka ce ko da kai nake da kai na fara da na kan wani ya gani ke ce ko da nima ne shi ma yana ci me yasa na faɗa haka domin ita ce kuke tare koyaushe amma wacce ku su biyu ne ko uku matsalar ko ba a ɗakin wancan kake ba kana ɗakin wancan ne inda haramun ne ka biya buƙatar ka ɗakin da ba nan kake ba sai da izinin wacce kake ɗakin ta tana da wata larura sai da sadaukar ma da kwanan zuwa can kamar da matan manzo sallallahu alaihi wasallam suka yi sauda radiyallahu anha da girma ya zo mata ta tabbata cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yakan zo ɗakin ki kwana ne dan matsayin ta na matarsa ba dan wai sha'awar ta ba da kanta ta ce ya rasulullah ba zan so ka rabu da ni ba zan so a tada ni yawon kiyamati cikin matanka amma kwana da ni na sadaukar wa aisha radiyallahu anha saboda haka idan mace tana da mata biyu nan take kwana waccan baka ɗakin da kuma ranar litinin ne ko tana iya azumin da ko ka sani ko baka sani ba illa iyaka idan ka zo ɗakin ta ta nemi wani abu da ita wanda miji ke so a wajen mace tana iya nuna maka kuskurenka ba daurin ba ne wannan sai lokacin ka in yayi ina fatan mun gane amma idan ita kadai ce to kaga za ta yi azumi baka sani ba ne ka fita waje ka ga wani abu ka dawo a guje a ce ana azumi ba ga bai yi ba shi yasa aka ce kadda yi na nafilan sai ta nemi ne amma na farin wannan umarnin Allah ne shi ma na farilla zai yi ku a samu matsala da zo rama cikin ramadan wasu matsaloli sun zo irin na mata al'ada wani abu da ya sa aka sha ruwa sai bayan ramadan za a rama ba inda su min ayyami uka an zo rama wanda yana da kyau ya sani kila ba lokacin azumi ba ne ka san ina da azumi kaza to zan fara rama wannan shi kuma ya zama wajibi ya ba da kodar a rama domin wannan umurnin Allah ne amma na nafila ne zai iya a yau karfi don wannan nafila ne bin kuwa doka ne dole ne kuma malamai suka ce idan ta'arada alwajibu wan nafyu قدم الواجب على النفل dan abu ya yi karo da wajibi da nafila to abu a gabatar da wajibin a haƙura da nafilan ko da rai bai so Allah ka samu dace azumin da da aka hana mace ta yi mutum da nan da nafila ne da matafiyi da ba a matsaran da zai dawo ba wannan dama zaman da take tana da kuriyar kanta tana iya yi لما ما يبام حديث ده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه متفق عليه وانا حديث الشماء أبو هريرة رضي الله عنه لا رويت من الشيء كما صلى الله عليه وسلم lallai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce bai halatta ga mace ta yi azumi kaga ya bar shi muka an da suma wa zawjuha shahi mijinta yana nan ba na shahi ai hazir shi sa aka kira wanda ya mutu a filin daga shahid لأن malaika يشهدون أي يحضرون suna zuwa wani da ya rasu kowa na rike-rike wa zai fara tafiya da ransa ilan ma ila sama zuwa wajen Allah subhanahu wa ta'ala mutum da yana nan illa bi izini sai da izininsa malamai sun yi tibaki jima'an cewa wannan azumin da ake nufi tsawo da tsawo ne zai wajibi domin da azumin wajibi ne baya bukatar izini da shi ne ita duk suna yi ba mai kokarin fata ga wani nashi sai da izininsa Mutum da hatta bautar Allah Allah ya ce sai ya ba ki izini za ki mun bautar kaga girman sai yana da yawa amma zamani ya tafi da mu da'awar yahud ta yi nisa wasu matan sun rubu cewa mazansu da su duka doka suke ba juna dukkan su ɗaya ne ba wani wani wannan ganganci ne shari'a ba ta daidaita namiji da mace ba a wurare daban-daban wanda kuma hakan karanci ne da daraja aka bai wa mace ba wulakanci bai amma ba su da'awar kafinci da rashin fahimtar addini sai suke rawaja wa mata tunani da cewa zalunta a ƙarshe amma ba sa kwadaitar da su wasu ayyukan da maza suka rabauta da shi ke kuma ya kamata ku yi ba mai da'awar an zalunci mace wajen fasari ya za a yi ba ta fasari sai ne haba a yi nan kuma gun kai ne a ke kaga a ce duk da awon zalunci ya san me yake yi kan yake ke da Allah ya ba karanci to ya sa cikin wahala da damuwa Allah ya zauna a gida ya kawo ki bawan da zai miki hidima komai zai dauke ni da ikon Allah amma su ake da fito ki gobar maya da maza ki ta wahala ke a wahale shi a wahale yasa duk matan da suke raba kafa a rayuwar aure to auren ke zama musu rabi daɗi rabi rabi daɗi san da ya fita ne ba ke ma kin fita san da ya dawo a gajiye ke ma kin dawo a gajiye ba mai ɗauke mu wani kewa ba mai ɗauke mu wani damuwa ke kin faɗi ya faɗi sai a zuwa ba za a zama kuma kara duka ba ni da da wani balle kiyamun lai dama ba ta layi duk kun dawo kiyar kamtar ko kun dauka ci gaba ne ku ta kai ga iyaye ma yanzu wani yana so ya so ta yi karatu ne don kar mutum ta ka so kwanta ta rike kanta kawo shi ba ta zama ta samu rauni ta samu miji mai rauni kenan Allah ya to shi ta sai ga rayuwar aure yanzu kullum a wahale ake ita a wahale shi a wahale ƴaƴan su kuma a wawatse kuma duk wannan ba su damuwa suna dai suna samun aljihu suna shiga shi kenan Allah ya kare mu wala ta'zana fi baitihi illa bi idni kar ta yadda ta ba wa wani izini a zo a gan shi a cikin gida sai da izinin mai gidan nan mu shi ma ya ji tsoron Allah wajen ba da izini waye ya dace a zo a gan shi tare da matarsa waye ya dace a zo a gan shi a cikin gidansa ji tsoron Allah wajen ba da wannan koda wani shi yana ganin ba burgewa ba ne a ce baya nan abokin ya zo a ce baya nan ya koma shi yana ganin ba a burge shi ba kawai zuciya shi ne kowa ya zo ne abokin sa ne a buɗe masa falo a kan kamar da ji a kamar da wannan a kamar da jari a kuma zauna a ɗaya masa cewa kafin ya dawo tana ɗaya masa cewa wata ran ma har da zai ɗaya masa jiwa mu'annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana la yakul wannan rajul illa wani shekaru ba yi huna ba yadda za a yi keɓe namiji da mace sai shi kan ya gano to wani tafiyar da ma kawai yake so tana da wani ne ke ba ni kaza a ɗauko min kaza a mu za mu kaza wayewa ta kan sa wani yanzu sallallahu alaihi wasallama ya taɓa zuwa gida gidan aisha radiyallahu anha ko ɗakin aisha radiyallahu anha sai ganta da wani ɗan wanda ya aisha wannan ba sai ta ce masa innahu aqul li min ar-rada'a ya wannan uwa ne da muka sha nono tare a nan muhammadin ta ne kenan أمامنا من يعلم يديه يا عائشة انظرنا من إخوان كل إنما تضاعف من المجاعة عائشة أقول لها أردت النورا وآية دي زمن أقوى نهاية شاير هم شم وانتم تنشارون وتعالى لوكة تنكلا أنا نعني أندلون أن يزم أبوكي domin an sha nono ba lokacin da nono ya zama abinci ba zai zama muharrami ga mace lokacin an sha shi ana karami ana lokacin da nonon shi ne abinci wannan shi ne amsar kuma masu cewa mutum ya sha nonon matarsa wani ya ba ta ba da shi mutum ya sha nonon matarsa ta haramta wata kinan da girman da gaba da aurensa bai ba wannan fatawa Allah zai samu da shi saboda haka mu kiyayi bar gidanmu sakaka kowa ya zo ya shiga kowa ya zo ya shiga wani lokaci manzo sallallahu alaihi wasallama aka zo aka tambaye shi da ya yayin wannan fatawa sai wata take cewa ya rasu kadan miki na fa ko kowanta. sai wannan shi ne mutuwa wannan mutuwa ke nan a ga manzo kiran da yi mutuwa ana halaka ke nan ko da aka ke dan zai iya rudan ku a matsayin wani ko kaninsa a samu damuwa kamar yadda da a jama kuma tuba hauke akan yi wasan kalmi gama da mutum tana wasa da kaninsa kamar mijinta wannan ya haifar da barna barkati Allah ya kawo wayewa ta addini aka yi a wa'azi kuma aka gane Allah ta ƙara kara da mutane Allah ya samu dace bayan malam ya yi sakonni guda biyu da ya shafi mace da kuma yanzu sai wani bayanin shi ma mai hadisi guda da ya shafi bin liman sallah babu ta halin rafin ma'amuri ra'asahu min al-ruku' أو السجود قبل الإمام babin da yake haramta wa mamu mai musulman sallah dago kai yayin da aka yi ruku ko aka yi kudu ma'ana dai waɗannan an ambace su saboda girman su Allah yakan ambace su da sunan sallah Allah ya ce wa Maryam warka'i مع الراكعين أي وصلي مع المسلمين هذا كما السجود شما أكل أمبكيتي مع معنى صلى shi za ka faɗe su a nan ba wai don su kaɗai ne ba a son mutum ya riga ba a komai ba a riga النبي صلى الله عليه وسلم حينما جعل الامام ليهتم به فلا تختلفوا عليه كرب يجب ان تابع مسجد ita almalar ne ke cewa limanu kullum wanka ne ba sa'ar gaba ba kuma ɗarika kullum wanka ne dole ka yadda kai bi shi yayin da kan gashi akwai rashin kunya shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji cewa me dago kai daga bin liman shin wannan mutumin bai tsoron ya dago kan ya ga ya koma na jaki Nabi sallallahu alaihi wasallam ba yana nuna tabbas hakan zai faru bane amma yana nuna girman laifin ya kai ga hakan ta same ka ka zo jama'a suna darewa za ka zo haka ke ba za ka so ashe dun limamin ka ya to sallar ka ta doshi ubangiji ana wa ala an biya a baya ba haka kar ka zama sa'arsa kuna tafiya tare ke da ka ga motsin liman kai ma ka yi ka kira liman yana da abin da zai faɗa ya nuna maka ya yi abu kaza za ka bi wannan sautin ba su ake ka bi suwar jikinsa ba galibi da suke samun gaba ana samun wannan kuskuren a tare da su, daga liman ya ce ya doshi zuwa ƙasa ma sai su su ake ka jira liman ya yi ya yi sujjadar sai ji Allahu akbar ka tabbata goshin ya je ƙasa mutum kai ma ka duka tafi ba ku tafi tare ba wani saboda sauri har sai ya je ƙasan ma idan tsaya islami ba ne ga malam masallaci ne wani karin magana ne mai nuna aka ci ba wuce iya ce ga malam masallaci ku laifi ne a addini kuma daidai ke an fito da ma ka riga liman ali a ganka a gaba ba liman ne zai na jiran gaba amma ba wuce iya ce ga malam masallaci zai na nufin akasin wannan ma'ana dai ka da haji yana da kyau ne mu gano liman duk abin da zai yi ya gama karatu zai yi hukun jira ya yi ya ce allahu akbar ya kama biyoyinsa sai ka yi in ya ɗago yana sani allahu liman hamida kai kana jin alhukunka sai ka ji ya ce liman hamida ya miƙe sai ka ɗago da kuma ka ɗago kana mai rabbana walakal hamd kana kallon ya tafi sujada ba sai kai ma ka tafi ba sai ka tsaya sai ya je ya ce Allahu akbar ya sa gobin sa kasa kai ma ka tafi wannan shine mutaba'a shine abin da ake so Allah ya samu dace wannan shi ma wannan yana ƙara nuna maka darajar waya annabi da kansa ya ce da shi da mahaifiyarsa Allah shi ba mai kin su sai muna ba mai san su sai mumini ake cikin wanda ka ya kushe a kuma yana ba shi ni mu ya je ne ka gano su annabi ya mai tambayi a ruwan da ɓata lokaci Allah ya kare mu duk da sai raba ka da addini to zai kushe abubuwa yana kushe shi to duk hadisan da ba su zama kwajin dan bayan da za a kiɗa wa jikin wanda ba ke zane ba to shi ne siyasar zagin sabon manzon sallallahu alaihi wasallam ka zama mara addini dan jirin da ki sabon ka yan kaya kana yin kanka wata ranar sun الله يتولى رضي الله عنه يسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قال أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام شن قيلة شن كبيت وروح إن يتبو كنس كافر لمن أن يجعل الله رأسه رأس حمار Allah ya sanya kansa ya koma na jaki ba jaki ba ba ma ambaci wata dabba da ke cikin bahimatul al'am ba ya ambaci jaki aw yaj'al Allah suratahu surata ima gaba ɗayan sama ko Allah ya canja shi ya rikida shi zama jaki kaga wannan kyama ne ana nuna maka aikinka ya zama abun kyama domin wama ma da zawo ihsan illa ihsan da kyautatawa yi za a maka da za alhasan ba ma da ka muna na ya aka maka zuguna Allah madaukakin sarki ba mu yi fahimta ya za mu bi imamai yayin da muke sallah ta hana mu yin gaggawa mutum ajiyarci na dama Allah ka samu dace da wannan za mu ga aya kuma karatu ya soma kenan sai kuma inda Allah madaukakin sarki ya kai muna fatan Allah madaukakin sarki ba mu gadan abin da muke yi kyau wanda mu fi na ne Allah ka yafe mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ومن يا يهودا ومن تنزيه وفقسر وعد الله مجمع شوى جاهل كريم تعالى وزن فتن آل من باية مرس أنا يندى عكي فأن في سوى أن تبقى عمتالية عكي فأنسى yana da kyau mu gane tsarin da ke bayan iman wato mutane jan sa da yawa har ma su mai da shi mafi lafi mafi lafi shi ne a sannan kuma wannan kuskure ne saboda haka shi asin ba a jan sa da yawa a shi kenan ni din ne ke da yawa a ma'ana shi amma ka ce na yawa ba yawa mafi muni kuma ka kara masa shadda amin sannan ni ya muni da shi ake so Allah ya amsa mana Allah muna roƙon rayuwa abubuwan da muke karantawa Allah ta kara fahimtar da mu abin da ke daidai kuma ba mu ikon aiki da shi abin da yake kuskure ne Allah ta sa mu gani kuma sa mu fi karfin zukatan mu da kawace masa اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واتي بدعوانا عن الحمد لله رب العالمين